مشكورا معجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو أشرين دشدا قوة الرجب dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a hijira bakwai ga watan biyu dubu biyu da ashirin da a wannan masallacin juma'a na goma sha bakwai a nan anguwar fantami cikin garin gombe karkashin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamati sunna assasawar a sheku ismailu idris allah ya ci kansa allah ya ci kan iyayenmu mata da maza da suka gabata allah ka taimaki jagororin wannan kungiya a sheku muhammadu sani hayajin jingir الشيخ عبد الناصر عبد المقوي الشيخ حمزة الشيخ alhaji isa waziri muhammad gombe sauran jagorori da kan shugaban majalisar malamai ta jihar gombe a shek hamza adam abdulhamid da masu taimaka masa ustaz muhammad sani muhammad a gombe ta kudu duk wanda suke dafa masa da kuma malaminmu ustaz muhammad idris da sauran shugabanni muna roƙon allah ya ƙara musu gudunmawa wannan kwamiti kwamitin wa'azin matasa a matakin wannan anguwa muna musu addu'a su ma Allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda aka faɗa wannan muhadara mai taken ma'ana alkhairan ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna ga mutanen Najeriya gaba ɗaya ma'ana kuma an ce ga mutanen najeriya shine ana nufin musulmi da ma wanda ba musulmi ba gaba daya don shi ma dan najeriya ne kuma saboda lokaci zan yi amfani da wannan dama in ce wannan lecture za ta zama alkhairan kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatus sunna ma'ana lecture ta ɗaya kenan don bayan da za a yi mu gama cikin abubuwan da muke so mu faɗa a lecture guda la'allin mun samu wata munasaba za a iya yin ta biyu kuma ina ga za a iya yin sama da biyu ɗin ma amma dai yanzu za mu faɗi wasu abubuwa wanda da yawa sun sani kuma tunatarwa ne wasu yara ne ba sani ba wasu daidai da mu ne sun manta wasu kuma ɗin sun sani a sake tunatar da su kana ta'sisu jama'ati izalatil bid'ati wa iqamati sunna fi madinati Jos. a daman ita kungiyar izala an assasa ta ne a birnin Jos. waton a 1978 kaga shekarun suna da dama kenan yanzu don sun haura shekara arba'in. Irin irinmu nan da muke magana lokacin ba a haife mu ba wannan kungiya an assasa ta ne ala yadi sheikh ismail ibn idris ibn zakariya kanat tad'u ila tashih al-aqida wa ada' al ad-diniyya ala manhaj al-kitab was-sunnah kuma ita wannan kungiya da aka kafa aikin da take shine kira zuwa ga inganta aqida ma'ana in an ce inganta aƙida ne ake ce masa alfiqhul akbar ma'ana fiqhu mafi girma shine a same ka kana da aƙida mai kyau sannan tana kira zuwa ga ayi ayyukan addini amma ba kowa yadda ya ga dama ba ala manhajil kitabi wa sunna bisa tsarin yadda alqur'ani ya faɗa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كما تسعى إلى كشف الجهل عن Nasi. kaman yadda wannan ƙungiya tana ƙoƙari, wajen ta yaye wa mutane jahilci wa hamlihim ala alfahmi sahih liddini an tariqil wa'd wal irshad kaman yadda wannan kungiya take ɗora mutane wajen in za su fahimci addinin ma su fahimce shi da kyau an ce allimun nasa dina min duni taklid watan ku koya wa mutane addini ba tare da an jirkita ba a koyar da shi addinin yadda yake kuma tana yin hakan din ne ba da takwabi ba ba da karfi ba an tsariƙil wa'azi wal irshad ta hanyar yin wa'azi da shiryarwa wa insha'il madaris wal mustashfayat wajen ayi makaranti ayi asibitoci wa fathil masajid wal jawami a buɗe masallatai a buɗe masallatan juma'a wa takdimil baramij da gabatar da program da ake yi da yawa fil iza'ati wal qanawati tilfaziyya da abubuwa da ake na karantarwa da muhadarori da wa'azi musamman a channels da muke da su wanda ake kamawa a cibi haza huwal hadaful haqiqi li hadhihi al-munazzama wannan shine babban hadafin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis kenan idan wannan shine hadafin kungiyar izala yambagi an yuktaba tarihuha bima idhahab ya kai a rubuta tarihin kungiyar izala da ruwan zinariya haka za ƙala sheikh muhammad awwal albani zariya rahimahullah a albani malam albani zariya ya ce abinda jama'atu izalatul bid'a wa ikamati sunna ta yawa najeriya da 'yan najeriya ya ce wallahi in za a rubuta tarihin to kar a ɗauko tawada ko kyan tawadar ya ce a ɗauko zinari sai a rubuta tarihin da shi ka san kuwa zinari tsadansa ya kai tsada ka san girmansa ya kai girma kuma ka san malam albani ba zai faɗi wannan magana a haka banza ba kawai malam albani maganan da ya faɗa ya ce daga wucewan shehu usman bin fodi ya ce har yau har kafin ya rasu har lokacin da ya faɗi magana ya ce wallahi babu wasu mutane da suka taimaki sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowaye su ya ce fiye da jama'atu Izalatul bid'a wa ikamacin sunna a wannan kadai ya isa ya nuna mana girma da muhimmanci ita kungiyar jama'atu Izalatul bid'a wa ikamacin sunna kungiya ce kuma wanda ya kafa ta shine Sheikh Ismail Idris wannan ittafaka alaiha alulama ulama alimahu man alimahu wa ku man jahila ko mutum ya yadda ko bai yadda ba ko ya gane ko bai gane ba ko ya yi jahilki ko ta jahala ya san wannan maganan haka take a sheik ismail idris ya kafa izala wannan sanannen abu ne jama'atu nasiril islam ta riga izala amma akwai wanda ya kafa jama'atu nasiril islam duk wata kungiya da kaga an kafa ta akwai wanda ya kafa ta haka ne ko ba haka ba wanda ya kafa kungiyar izala shine a Sheikh Ismail Idris yana wa'azi a cikin ta tun ba a kafa ba har aka kafa ta wannan kuma Allah ya taimaki mutanen Najeriya idan ka dubi Shehu Usmanu Mujaddadi in ka ga dama ka ce Shehu Usmanu Mujaddidi Shehu Usmanu dan Najeriya ne ya kafa daula a sokoto ba fulatani ne ba ni da yaƙiƙa ne an ce a sheikh abubakar muhammad gunuma ba fulatani ne a sheikh ismail idris ibn zakariya ba fulatani ne dukansu waɗannan uku 'yan najeriya ne ya ishi najeriya alfahari ya ishi fulani alfahari a ce waɗanda suka yi tajididin addini dukkan mutanensu ne wallahi ya ishi fulani alfahari ya ishi najeriya alfahari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha ya ba'asu li hadhihi umma ala ra'asi kulli mi'ati sana man yujaddidu laha am man yujaddidu laha dinaha hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadin kuma isnadi ne sahihi in ji malamin hadisi cewa inna allaha ya ba'asu li hadhihi al'umma lalle Allah yana tasarwa wa wannan al'umma wace al'umma al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ala ra'si kulli mi'ati sana a ƙarshen kowace shekara ɗari idan aka yi shekara ɗaya goma ashirin arba'in hamsin sittin saba'in tamanin casa'in ɗari ko ɗari da wani abu ko ƙarshen ɗari ko dab da ɗari su kare addini ya yi bacci bidi'a ta lullube shi shirka ta kewaye shi camfi ya masa gizo inna allaha ya ba'asu li hadhihi al-umma ala ra'asi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha sai Allah ya tada wani gurzo, wani hamshaki wani tsayayye da zai ce ku farka a bacci ku kada kura ku kada gizo ba haka addinin yake ba mu wanke shi mu sabunta shi tamkar farar riga ne ta yi bakikirin kana kunyan fitowa da ita aka je aka wanke ta aka sa sitati aka goge sai ka fito da ita ras kowa na sha'awa haka Allah yake tasowa ga wanda zai taimaki addinin musulunci bayan shudewan shehu usmanu bin fodiye musulunci ya yi kasa la tufarrik bainal jahili wal alim ba bambanci tsakanin malami da jahili da waye kasa ta dame ta rikice ta kidime Allah ya tasar da malam yayi wannan da'awa a ƙur'ani kuma daman ya nuna mana waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun Allah yace umarni ne lalle a samu umma idan an ce umma ma'ana sune wata al'umma wata jama'a Allah ya ce lalle a samu a cikinku ya da'una ilal khair suna kira sai Allah ya yi abin alal itlaq ya da'una ilal khair suna kira a yi aikin alheri gina masallaci yin wa'azi muhadara ta'alimi kwamitin matasa kwamitin marayu kwamitin jin kai kwamitin sulhu agaji wa duk gaba ɗaya wannan ya da'una ilal khairi. kullu hadhihi al'amal min a'malil khair wayannan dukkan su aikin alkhairi ne sai Allah ya ce a samu jama'a umma wal takum minkum ummatun aikin da za su yi sai Allah ya faɗi aikin ya ba su ba na kansu za su yi ba farko ya da'una ilal alkhairi suna kira zuwa ga aikin alkhairi shine aikin da jama'atu izalatil bid'a wa iqamati sunna take ya da'una ilal alkhairi shamil amma sai ya ware wani babban aiki sai ce wa ya'muruna bil ma'arufi su dinga umarni da abu mai kyau su yi wa'azi saboda in ba sa wa'azi za a samu damuwa wa yanhauna 'anil munkar in an yi mummuna su ce a dina. sai Allah ya ce masu wa'annan to su ne za su rabauta a duniya kaga suna ba su da karfi sun yi karfi sun yi nasara a duniya sun yi nasara ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa لا تزال طائفة من هذه من أمتي قائمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم أو لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله من ظل ya ce ذا a samu wata al'umma wasu jama'a cikin al'umma suna ci gaba suna samun nasara suna galaba man khazalahum wanda ya nemi ya datse su ya tabar da su man khalafahum ma'ana wanda ya saba musu ya ki taimakon su la yadhurruhum ba zai cutar da su ba za su ci gaba da tafiya har al'amarin Allah ya zo na ko dai ƙarshen mi'atu sana ko kuma tashin alƙiyama ya riske su Allah zai ci gaba da taimakon su malamin hadisi sun ta maganganu a ce suwaye ne a ce suwaye ne amma magana da aka firin jayarwa su ne jama'a masu aikin Allah fi kulli makanin wa fi kulli zamani ko a ina aka same su in a Najeriya ne su ne in a Saudiya ne su ne in a Nijar ne su ne in a Yemen ne su ne in a Amerika ne su ne jama'a mun gane wa'annan su ne mutane masu mai. waɗanda suke masu aikin alkhairi ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamati sunna yanzu ina yin shimfiɗi ne jama'a kafin na iso ayyukanta ina fatan mun gane saboda ina so a fahimci wani abu kafin mu shiga mai zamu faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wani abu kun ga wannan hadisi da muka karanta a baya da wannan aya da muka karanta a baya cewa yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar inna allaha yab'athu li hadhihi al umma ala ra's kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha ma'ana ya karantar da addini shine tauhidi to sai kungiyar izala ta duba ita ce ashe yin wa'azi ya kama ta kenan saboda wannan aya a dunkule ayi wa'azi wa manzon Allah ya ce la ta'murunna bil ma'ruf wa la 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'asa 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum ko dai ku tashi ku yi wa'azi ayi kaza da kyau ku hana abin da bai da kyau ko Allah ya kusa ya turo masifa ku ta addu'a Allah ba ruwan shi da ku suka ce a kama yin wa'azi jama'a mu tashi mu kama wa'azi wannan wa'azin sai aka ce ya za a yi wa'azin jama'a sai aka fara yin wa'azi a mataki na ƙasa ko ba haka ake ba jama'a da wa'azin ƙasa aka fara yi sai aji ana yin wa'azin ƙasa a yi a wannan garin domin malam ya ga in aka zauna a wuri guda ɗaya to za a jima ba a gane ba sai aka ce aje a yi a kaza a tafi gari kaza a tafi gari kaza a tafi gari kaza me yasa ake wannan wa'azi malam ya duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani hadisi yace la yab'asanna Allahu aqwaman yawmal qiyamah في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ lalle Allah zai tashi wasu mutane ranar tashin alkiyama fi wujuhihimun nur daga kaga fiskar su zaka ganta cike da haske ranar tashin alkiyama duk wanda ka gan shi da haske a ranar tashin alkiyama a fiskarsa alama mutum ne mutumin kirki kenan shi yasa mu'mine suke roƙon Allah rabbana atmim lana nurana Allah ka cika mana hasken mu karye dishe har mu shiga aljanna Allah zai tashi wa'annan mutane da haske akan fiskokinsu kuma ala manabirin lu'lu akan wani mambari na lu'lu'u ba na katako ba ba na karfe ba ba na silba ba min lu'lu min lu'lu'il janna lu'lu'un ma ba na na cikin teku ba lu'lu'u na aljanna wayannan mutane yagbiquhumun nas sai mutane suna musu gibba su su ai wayannan har suka fi mu me suka yi har suka wuce mu laisu bi anbiya wala shuhada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mutanen nan ba annabawa ne ba shahidai ne. domin matsayin da za a gansu da shi ranar tashin alkiyama darajar akan mambarin lu'ulu'u sai a ce ko dai annabawa ne la to da ba annaba innahum shuhada la da manzon Allah ya faɗi wannan maganan wani balarabin ƙauye na wurin yana tsaye sai ya faɗi akan gwiwoyinsa idan ka ga al'amarin da ya sa mutum ya faɗi kan gwiwoyinsu kan gwiwoyinsa to al'amari ya girma ba. wani balarabe ya faɗi kan gwiwoyinsa yace jallihim lana ya Rasulallah hatta na arifahun kai ya manzon Allah ni na yi mamakin wayannan mutane su haka ka faɗi girmansu, ka faɗi darajansu, kuma ka ce mana ba ku ne ba shahidai bane yi mana bayani mu gane su waye ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya kai a arabi saurara bari ka ji suwaye ne sai ya wasu mutane ne min biladin shatta amakin shatta lugatin shatta yajtami'una ala dhikrillahi yadhkuruna sai ya ce wasu mutane ne garuruwansu daban-daban garuruwansu daban-daban Yaren su ma daban-daban matsayinsu daban-daban amma sai su yi mahaɗa su haɗu suna tunatar da juna Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yamala ya ce to wannan hadisin shi a wajensa dalili ne a je a fita a yi wa'azi a can a gaya musu a je a gaya wa wa'ancan, don manzon Allah ya tura wasiƙo ya tura sahabbai ya je da kansa yamma mun gane sai kungiyar izala ta kama yin wa'azi wani yanzu ya ga ana wa'azi da ana shirme ba wa ana kaza to wannan hadisin ma ya isa ya zama ka dalili to aka ce to yanzu sai wasu suka ce wa malam a ta yin wa'azin kullum wa'azin na akwai daɗi ya ce a'a me yasa ya ce ba za a yi wa'azi kullum ba jama wa'azi abin ƙi ne sai ya ce a'a hadisi ya zo cikin bukari sahabbai sun ce kanan annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yatakhawwaluna bil maw'iza khashyata sa'amata alaina sahabbai suka ce manzon Allah yana zaban lokaci na mana wa'azi ba kullum ba me yasa saboda ba sa son jin muryar manzon Allah a a saboda me tsoron kar mu kosa sai aka ce duk bayan sati biyu ko ba haka ake ba jama'a yanzu da aka tafi ma aka ce duk bayan sati uku na jiha duk bayan sati uku na ƙaramar hukuma na gari duk bayan sati ɗaya za a kosa wannan kashiyata sa'a mata alaina jama'a akwai hikima a wannan ko babu kana jin inda an ce duk kullum a tafi wa'azi ai wa da yanzu ana wa'azi? wallahi da yanzu ba a wa'azi to jama'a kungiyar izala yana a jahilce kenan ake abun nan ko da karatu ake da karatu ake abun nan mun gane ko kuma abun mamaki idan aka tashi za a tafi wa'azi da ba motoci ba menene masu kuɗi ne suke taimakawa amma yanzu an je wajen wa'azi wani lokacin motocin kungiya kaɗai suna nema su fi motocin fasinjiya ba private yawa wannan ba ci gaba aka yi ba da in kaga mota da rubutu na addini da arabiya sai a makka ne ko ba haka bane yanzu fa duk inda ka je in kai kwana yanzu kafin in zo masallacin nan najin kira amma la yahuza in wannan ma ta zo haka duk kira'a ba haka ake ba wasu malamai da suka zo suna fassara wani hadisi da yake cewa zayyinul qur'ana بأصواتكم سيسكتي معنا ما أبن دا أكيني في دا ونن آه زين القرآن بأصواتكم أي اشغلوا أصواتكم بالقرآن والهجوا به واتخذوا شعارا وزينا معنى ku shagaltar da karatun alkur'ani da saka sautinsa kuma ku ɗauke shi shine adonku shine alamar da za a gane ku da shi na fata mun gane yanzu duk inda kaje sai kaji ana karatun alkur'ani kuma wallahi duk wanda da gaske yana son musulunci yana son addini in ya ga mota an mata rubutun arabiya an yi na boko an wuce ana karatun ƙur'ani sai ya ji daɗi wani abin mamaki da ya faru aka yi layi ana tafiya za a jaya wafi kowace mota na kira wallahi wani yana noma ya tashi ya yi kabbara ya gabata masa ba ya jefar da fartanya ya yi kabbara ya gabata mar ba sai ya tsalle kawai ya fadi a cikin kunya murna kawai kudi aka bashi ce masa aka yi shauki kenan na addini haka ne ko ba haka ba jama'a wannan ya daga addini ko bai daga ba to wannan shimfiɗa na mana jama'a jama'atu izalatul bid'a wa ikamati sunna alkhairinta ba za su yi lissafu ba sai dai a faɗi iya abin da za a iya faɗa kaɗan wa min khairatiha wa barakatiha na daga cikin albarkoki da alkhairan kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamati sunna ni din nan ma kada in ka gani eh ni din kawai in ka gani na daga cikin alkhairin jama'atu izalatul bid'a wa ikamatis sunna kun gane ba fa alfari na faɗa ba ku bayanci magana har na iya zuwa nan na faɗi hadisi ɗaya da aya ɗaya ga manya-manyan malamai suna sauraro nan kaɗai alheri ne kun gane ko aikinta da alherinta da ta yi misali a ƙasa a najeriya gaba ɗaya kam'u shirki wal bid'a ruguje da tarwatsa shirka da bid'a da kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatis sunna tai wallahi wannan alheri ne a Najeriya da da duk kowa a masallacin nan yana da layinsa yana da gurun shi na taba jin wani direban J5 an yayi accident ana hira da shi yace shekara bakwai yana jan jefabi yana manna hoton shehi a jiki da ya accident ba ya ce amma kaga wannan bai manna ba fitansa na farko ya yi accident jama'a shehin ma da rai zai iya ba shi kariya balle hotonsa to yanzu mu muna mu kana jin mu zamu gamsu da wannan zamu yadda ba za mu yadda ba mu to Allah ne ya taimake mu malam ya duba ya ga cewa daga annabi nuhu har zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da a wasu ɗaya ce hadisi ya zo cewa nahnu ma'ashar al'ambiya ka bani allah. mu taron annabawa kamar 'ya'yan kishiya muke in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aqidatuna wa'ida manhajuna mukhtalifa mu taron annabawa kamar 'ya'yan kishiya muke me yake nufi da wannan shine idan kana da mata hudu kai miji kowace mata 'ya'yanta goma idan an tambayi matarka ta farko 'ya'yanki nawa za ta ce nawa goma ta biyu ba goma ta uku ba? goma ta hudu ba? goma miji in aka tare ka aka ce kai kuma 'ya'yanka nawa ku bani amsa arba'in to kai ne aƙida su kuma matan su ne shari'a kaga yanzu kowace ai da uwarsa shari'a kenan li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja amma aqida la ilaha illallah nuhu rasulullah la ilaha illallah salihu rasulullah la ilaha illallah ibrahim rasulullah la ilaha illallah hud rasulullah la ilaha illallah musa rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai ce tawon haka ne bari mu jijjika tauhidi tukunna aka jijjika tauhidi jijjigawa kowa yaji wa'azin malam malam yace ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun dama ba haka akai ba waye bai daddaba malam ya jijjiga tauhidi dole mutum ya yadda wannan da'awa ta tauhidi hatta wasalat ila biladi tauhid wannan da'awa sai da ta dangana da saudi arabia me yasa na faɗi haka a sheik abubakar mahmud gumi shine baban izala da za a sa masa za a sa mata suna Sheikh Ismail Idris yace sunanta Jama'atu Izalatil Bid'a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yace Sheikh Lawal Abubakar duka Allah ya musu rahama ka je ka ce injini a ciki ta wa iqamati sunna yace na yadda malam wa iqamati sunna daidai da ihya'u sunna da mai ikmadul bid'a mun gane to ya ishi Najeriya alheri a sheik abubakar mahmud gumi sai da ya zama memba a rabitatul alamil islami baban izala ya ishi najeriya alheri da albarka ya zama duk inda sardauna zai je a kasashen larabawa sai ya tafi da shek abubakar mahmud gumi in ba larabe ya yi magana shek abubakar mahmud gumi ya gaya wa sardauna da hausa sardauna ya gaya wa shek abubakar mahmud gumi da hausa shek abubakar mahmud gumi ya feshe ba larabe da larabci ya ishi izala alheri idan ka je haramin makka da madina sai ka samu tarjama na alƙur'ani na hausa ta alifin sheik abubakar mahamud gumi da shi najeriya alheri ba to wannan ita ce da'awa ta jama'atu izalatul bid'a wa ikamatis sunna wannan da'awa ta yi wa malamai rana alherin ƙungiyar izala ya yi wa malamai rana malamai katibatan ana ba na ce malam wani malamai katokan ta musu rana ta ina malam duk kowaye kowaye na ce ma ƙarƙa ce na ce har kowaye inda yana da'awan sunna a najeriya a nahiyar afirka nan to dar allah a sheik dr tahir ya faɗa ko maganan nan gaskiya ne ya ce sama da casa'in ya ce to akwai kamishin shek ismail idris a ciki jama'a ya faɗi wannan maganan ko bai faɗa ba kuma haka take ko ba haka take ba da'awan sunna dr tahir ba alu sunna ba ne wannan maganan kuma haka take kenan izala alheri ko sharri duk wani wanda ya kira sunna ma shi ba bai san ma mala ba bai san ma mai izalan ba yana ta shirmensa to sama da casa'in to akwai kamishin na shek ismail idris a ciki alherinta ga malamai shine da idan ka zo ka samu malami a gari in alaramma ne shi alaramma ne kawai malami kawa malamin fikihu malamin fikihu kawai kuma kawai ne da sai a ce wannan malamin ilimi ne kawai wannan kuma alaramma ne alaramma ba ruwan shi da wancan wancan ba ruwan shi har ma gaba gaba ake yi malam ya zo ya ce ai ba haka ake ba shi ƙur'ani ya gauraya ne kowa in eh. ƙur'ani ai shi ne baban duwani ilimi a duniya yau saboda alheri alaramma ne malami ne alaramma ne malami ne ban sani ba ko malam ya zo eh, malam bello lukuman alaramma la'alla da yawa wasu tana haka haka ba a haife su ba lokacin da ya hadda amma kuma sama da shekara wajen talatin kuma yana tafsiri kuma na matakin jiha wani ma ya dauka kawai mai tafsirin ne wani kodai ya san shi alaramma ya dauka alaramma ne ya yi malam ya ce haɗawa ake duka international alaramma ya gan shi yana tafiya da askari jama'a in ka yi karatun fikihu daga kawa'idi ka je askari ka tsaya a nan matsalolin da za ka iya warwarewa a kanka na addini da wani wallahi tallahi suna da yawan gaske to da ba haka ba ne da in ya kama gefen can hisa suke tewa ƙura'ani izgili in ya ga bakar budurwa ya ce tilka gane ko duk abin da ya zo a bakinsa sai ya gaure ya watsa kawai saboda bai san fassarar ba bai san ma'anan ba abin da ya dame shi kawai shak ismail ya ce ba haka ake ba wannan bai zama alheri wa malamai ba da karatun ƙur'anin ma bai da kyau kuma haka mutum ya koya a wajen malaminsa malamin ma a wajen malaminsa haka ya koya malamin malamin ma a wajen malaminsa haka ya koya amma shek ismail din da ya zo ya ce a yanda kuka ji ake karantawa in kun je aikin hajji to haka allah ya saukar da shi alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna biki. aka dinga gyarawa wasu aka haife su a cikin gyaran wannan ba alheri ne wa malamai ba alkhairi ne wa malamai kai da to da aka ci gaba ne ma sai aka zo kuma aka yi wani irin rabo nan ma idan ga wannan sai ya kama layin ATC waye waye kawai shi iya karatun addini kawai yake boko in ya yi kokari ya iya rubuta wasiƙa da Hausa ba ruwan shi da komi wannan yan boko kuma su kuma bokon su zalla ba ruwan shi in ka tare shi kace sai ka rubuta bismillahir rahmanir rahim da wasali sai dai ka yanka shi nan ma an yanka ta tashi ne jama'a ko ba haka aka ringa yi ba wayancan gefen arabiya wayannan gefen boko sai malam yace ina ana boko ana ana arabiya ana boko to baka ga wannan ya tabbata ba yanzu ga boko ga arabiya ga arabiya ga boko mutum in yaje kasar turawa zai iya zama in yaje kasar larabawa zai zauna duk inda ta juya zai tafi wannan ba karamin alheri ne ya janyo wa najeriya ba domin an yi lokacin da in kasan arafin boko an ta murtaddun na daga cikin alheri dawo da martaban malamai da malami bai da martaba ko kadan. idan aure ne sai an duba wata mugun kankar haka sai ce wannan ta malamai ne sai a bashi e gyaran malam ba wanda zai nema sai a ce an bashi ba shi da kima ba shi da daraja ko da in ka je makarantun boko malamin arabiya duk malamai suna ofis sun ci ado su gwajin su a gindin bishiya a rena su sai ji a tara musu kawai ɗalibai ka aji kuje kawai malamai masu tajjari ga su ba ruwansu da su kawai ba su da kima ba su da daraja amma yau dalilin malam da ya tashi ya nuna malamai masu mutunci ne yau martaba da darajar malamai ya dawo hatta inda siyasi har a wajen 'yan siyasa inda malamin na tsaye ne da gaske yau ɗan siyasa E ya zo wajen malamai na cewa muna neman alfarma don Allah a ce mun yi kaza a taimaka mana ba sai an yi haka ba ɗaɗin siyasa yana kula malami ne ya ma san da shi ya ma kula shi amma yanzu kimar da darajar siyasa saboda mutane suna sauraron maganansu za a saurara yanzu shugaban majalisa malamai ta jihar Gombe da yi magana ladina ce an yi kaza an yi kaza an jama'a a je a gaya wa mutane a yi zaman lafiya kar a yi zanga-zanga wata jiha ta yi zanga-zanga kaza kaza ba wa'anda aka yi aka ce ku ne malamai ake sauraron a ashe darajar malamai ya dawo ce malamai ana sauraron maganarku don Allah ku ce banda zanga-zanga a yi haƙuri a yi haƙuri mu ma muna cewa a yi haƙuri mun gane ko a yi haƙuri a yi haƙuri banda zanga-zanga za mu zo magana amma tana gaba sai mun zo bayanin alheri wa hukuma wannan ya nuna daraja ne ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamati sunna alkhairinta ya shafi hukuma jama'a na daga cikin alkhairin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamati sunna ga hukuma rashin yin bore rashin yin bore wallahi ina rantsi muku da Allah shek ismail tun farar safiya ya ce zanga-zanga ba addini ba ne zanga-zanga ba ta kawowa gyara da ba don malamai sun yi tsayuwar mai daka da ikon allah sun hana zanga-zanga ba tambayiya ake rayuwa a iraki ya labarin libya ya labarin syria ya labarin lebanon ya labarin sudan me ya kawo wannan rigimar zanga-zanga ɗan libya yana cin naman kaza yana zanga-zanga a kashe gaddafi aka jagawar to har yau da wuya a samu gwamnati mai ƙarfi guda ɗaya a libya ya kutulu ba a a ba me yasa saboda zanga zanga zanga zanga haramun walau kanat salima ko da zanga zangan zama lumana ne bai halatta ba jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna kwanaki an yi rikicin wani abu yan sas malamai suka ce kul wannan zanga zangan da arewa ta yi da wani labari ake yi yanzu da yanzu ba ma masallacin nan muna wannan muhadara ma malamai suka zo juma'a suka ce kul sai mamu suka ce sami'ina wa ata'na haka ne ko ba haka ba kenan wannan alheri ne hukuma ko ba alheri ba ne jama'a in aka yi bore akwai shugaban da isa yi shugabanci wata ƙasa biredi kawai ya yi tsada suka tada zanga-zanga wallahi sai da shugaban ƙasar ya sauka aka gan shi yana ɗawafi ya gudu makka biredi kawai amma malamai ka ce zanga-zanga bai halatta ba kuma tabbas bai halatta ba to a wannan wajen bisa ladabi da biyayya da girmamawa don Allah don girman Allah gwamnati malamai sun ce kar a yi zanga-zanga kuma mu ma muna maimaitawa kar a yi zanga-zanga yanzu mun cika masallacin nan dam mun cika wunduna mun cika waje shugabanmu a nan anguwar shine malam muhammad idris idan yanzu ya tashi in baya nan shugaban mu anan malam muhammad a kamis a hamza yanzu in ya tashi ya ce mun tsaya jama'a ya addu'a a tafi wallahi zan tsaya kuma za a yi addu'a kuma kowa zai tafi ko ba mai cewa komi to gwamnati ki dubi girman Allah ni din nan yau na tambayi shinkafa 'yar gida kwano ɗaya an ce mun 1500 wallahi na dauke ta haka an ce mun naira biyar. ya ke gwamnati bisa ladabi da biyayya da girmamawa ki koyi da Umar dan Abdulaziz shugaba ne shi ma amma da mutanensa suka shiga hali ya zo masallacin juma'a ce waye bayi da mata daddaga hannu sai aka dinga yi mutane aure sati biyu uku hudu he da aka zo wata juma'a ina ma wanda ake bukatan aure ba kowa to kun ji samari sun yi kabbara dan suna son aure aka ce to ina wanda ba su da jari aka dinga ɗaga hannu sai da ya kai wata rana an ce ina wanda bai da jari hannu ya yi kasa kowa ya samu jari aka dinga kai abinci waye gidansa ba abinci ana daga hannu ana ba da tallafi ba kun akwai ana ba da tallafi wanda zai isa ba yan kanana ba sai da ya zama kowa ba mai daga hannu umar dan abdulaziz ya ce to a soya gugunan alkama aka ce ya amiran mumini me za a yi da hadihil akiyas aqyas wai na bukuna me za a yi da su yace na san me za a yi da su tattala mutane yace maza a tafi jeji in suruha الجبل jabal, hatta la جاع طير في بلاد المسلمين ya ce aje a ɗabi wannan alkama a watsa a kan duwatsu don kar a ce tsuntsaye suna yunwa a garin da umar ɗan abdulaziz yake shugabanci idan matsalar mu buɗe boda ne muna roƙo a taimake mu don allah saboda bayan Allah da suka fito cikin rana da menene suka dangwala in boda ne matsala a taimake mu in a sayo da kudin gwamnati ne kudin daman na al'umma ne a karya farashi muna biyayya mun tuba a ji tausayin bayan Allah kuma Allah zai ji tausayin ku ya ku 'yan ƙasa yi wa shugabanni bore haramun ne ya ke gwamnati rashin jin tausayin talaka zalunci ne to kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamata suna wallahi ta taimaka wa gwamnati wajen ayyim idan aka zo zaɓe wallahi mun sha ganin wanda zai ce wallahi ba zan yi zaɓe ba ya ta kumfan baki ai mun zaɓa ba ga komi ba amma yana zuwa masallacin juma'a illi man ya hawo ce ayyuhan nasu sma'u wa ati'u ya ku mutane ku ji ku yi biyayya ku sani wannan zaben na da muhimmanci zaben shugaba malamai suna cewa alfu sanatin tahta imamin da'irin kairun min yawmin bila imami sai kaga cikinsa ya kama makirkata yana isa gida ya ce mata ta duba mun ina ƙuri'a ta take ya nuna maganan malamai yana da mai tasiri sun ce kada a yi zanga-zanga ya ku 'yan najeriya banda zanga-zanga jama'a wannan ba alheri ne wa gwamnati ba na daga cikin alherin ƙungiyar izala wa gwamnati hango mata alheri ta gaya mata da hango mata sharri lokacin da ƙungiyar boko haram ta fito a sheik muhammadu sani ya haya jingir allah ya kara masa kariya ya ringa nuni cewa wannan abin ba addini ba ne gwamnati ta san me ya kamata ta yi ana nunawa ba a gani ana nunawa ba a gani sai da boko haram ta isa yanya sai da boko haram ta isa kuje ko ba ta isa ba akwai wani wa'azi da ya rage wanda malam bai akan boko haram ba sai da ya rubuta littafi a kai jama wannan an kararwa da so ko yaƙa an kararwa to ku tuna an je wa'azi kurgui ana wa'azi ana me harbi jama'a wanda duwayen da suka zo wa'azin akwai mai bindiga akwai mai bom akwai mai wuka akwai mai sanda mai suka yi ake harbin su saboda sun ce kalallahu kala rasulullahi malam ya ce ku dauko bindiga kuma ku zo ku yi harbi ya ce ku kashe wani ya ce ku rama ya san musulunci ba zai ci gaba ba ba zai isa ba sai wani ya rasa jini shi da malam mai son rikici da gwamnati ne kana wa'azi aka zo aka harbe ka da bai ce a rama ba bai da jama'a shi to saboda kungiyar izala ba ta fitina bane ba ta hayaniya bane ba ta fito na fito da gwamnati bane ba ta rigima da gwamnati bane ta dora gwamnati akan daidai ne malam sai da ya ɗabi tawaga za a shiga mai duguri aka ce ba za a yi wa'azin ba za ku yi ta'addanci sai malam ya ce mu wannan darasin ba yanzu muka fara koya ba manzon mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi haifaffen makka ne da aka kore shi daga makka ma sai da ya juyo ya kalli makka ya ce ya makka anti habbul biladi ilayya ya je zai shiga garin makka aka ce barna zai shigo ba zai shiga ba ya ce a tsaya a nan allah ya ce manzon allah ya yi haƙuri لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا Allah من ذا الله ba? مكة با بمشغا ميدوغوري با to an yaki an yi rikici ba ai ba saboda me kungiyar jama'a ce izalatul bid'a ga sunna ba ta rikici ne da artabu da jama'a ba wannan ya nuna alheri ne gawa ga gwamnati ana ta nuna mun lokaci bari tsallake wani abu alheri ne ga al'umman najeriya gaba ɗaya yau za ka ji wani saboda rashin kunya saboda rashin sanin ya kamata saboda bai san ina aka taso ba saboda isa bai san ina aka fito ba shi yanzu ba wanda zai zaga kawai sai izala wani ma ya ce wa duk ba sharri a najeriya sama da izala sai na ce ban taba jin magana mai sharri kamar maganar da ka faɗa ba wani ma sai wani ya tare shi a wani lungu ya ziga shi me izala ta yi ka ce masa masallatai bayan su ka ce makaranti bayan su ka ce akwai musabaka wallahi sai da wani ga malam ayuba musabaka da muka yi a feji na da aka sa na jiha ya da wani ya kira daga kasar gini muna waya da shi yana addu'a kwanan da su ba ya da malam ayuba nuna mun wani daga wata kasa ne malam ayuba daga Bangaladesh, ya ce yana son shiga wannan musabakar tamu na ce to kuma musabakar ba online ake ba wannan kaɗan na gaya ma to ka gaya masa ɗalibai kawai na islamiyya na izala sun fi mutum miliyan bakwai me aka yi ka ce masa juma'a mai zuwa za a buɗe guzafe lokacin da za a gina a 2015 a watan august da aka lanta wajen sai aka ce zai ci miliyan 300 miliyan 300 ya ci? ba gama shi ba? to za a sunkuya wani ke kenan to na daga cikin alherin ta ga jama'a jaba daya shine amirul masajid ƙungiyar izala ta koya mutane raya masallatai ko masallacinta ko ba nata ba ko kai da ko karkai da ka take da masallaci wajen tofa ya wuri masallatai in da ana kudu ba ka dauka wasa ake yi kudu ba daya ne shekaranta 71 wai wani ya ba da wani labari wani balarabe ya zo wucewa sai ya ga masallaci ana ya ji kudu ba ya ji karatun ƙur'ani ransu ya ɓaci ya tsaye a ƙofar masallaci kana fito ce an ta imam sai mu ce ce la liman din ma da ya zo ce ta imam ya ce la wani shi ya dauka kudi zabar ta imam na'am na'am ti gaura marmari ya ce tal abu bi billa. jama'a don Allah duk wanda ya ga masallacin nan Allah ya saka wa Alhaji Sagiru da alheri Allah ya kara masa albarka Allah ya kara masa budi Allah ya kara masa taimako Allah ya kara masa gudunmuwa Allah ya kai masa wannan mizani wanda ya bada wannan fili Alhaji Sa'idu Allah ya saka masa da alheri Allah ya kara masa albarka to ta koya mutane raya masallaci innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal malamai suka ce wannan shine ake nufin ta'alimat raya masallaci menene da ne da ne na daga cikin alherin ta wa al'umma gaba daya koyar da mata karatu da ana koyar da mata karatu mutum lokacin da aka fara buɗe makarantar mata sai aka ce zina ake yi ya hana ta zuwa makarantar mata katon banza ne zina amma ya je kuma ana bori kuma to jama'a ga tambaya malam ce mu ci gaba don ni ina da dalili domin mata ne suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce galabna alaikar rijal maza sun yi rinjaye akan mu su ne kaza su ne kaza su ne faj'al lana yawman min nafsik sa mana rana mu ma ana koyar da mu sai manzon Allah ya je ijtama ijtami'na fi baiti kaza wa kaza fi yawmi kaza wa kaza da aka kuje rana kaza da kaza ake koyar da mata jama'atu izalatil bid'a wa iqamati sunna ita kadai take da makaranta mata yanzu alheri wa jama'a gaba ɗaya ko sharri hijabi da kowa ka ganta sangargar malam yace a a Allah ne yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'thin asahi dabi sai aka sai dabi in mata ta zo ta kul ya aladabak aka ce kar ku kula su wani ma sai jefe ta to yanzu ba kulya ya aladabak ba wata ma sai dai damisa aladabak wace ce ba ta lifaya yanzu har arniya akwai mai sa lifaya alheri wa al'umman najeriya ko sharri da in kaga an ware wata makaranta ba ta gwamnati ba ana koyar da boko ko abun nan to namishin ne ba na musulmi ba ne ma'izala missionaries ko izala ta zo ta bude makaranti daga kaza daga kaza daga kaza yanzu banda Allah waye isa ya san yawan makaranti akwai alheri kenan ko sharri alheri ga mutanen Najeriya kai ga wani babban alheri wa izala ta kawo wa mutanen Najeriya musamman wanda yace shi musulmi ne a ko ina yake jama'a an yi dimokuraɗiyya ta dawo a wannan jumhuriya a 1998 alhaji sani riman bakura yana kamfe ya ce in na ci gwamna zan yi shari'a don constitution ya ba da dama ya ci gwamna ya kaddamar da shari'a ranar da za a kaddamar sai sani riman bakura ya ce na yi karatu ne na wa'aztu ne na gane ne har na yi shari'a ta dalilin ashek ismail idris ta dalilin wa'azin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna malam ya tura malam alhassan sangi aka je aka ɗauki littattafai ga qur'ani shek ya turo ma ga na tulkubura ku je ku nemi kasar din ga kaza ga kaza malam yace ko yanzu na mutu bukata ta tabiya a zamani na an yi shari'ar musulunci alheri wa mutanen Najeriya ko sharri to in ka ce ba izala ne ta kafa ba to wanda ya kafa ya ce shi ta dalilin izala ya gane jama'a alheri ko sharri yara a mai da hankali a mai da hankali ta kai izala ta gyara mutane sallah da kiran sallah da waye da komi da komi wallahi tallahi da wani kaje ka same shi yana sallah kawai ya ganshi ya haka ba abin da ya dame shi don bai san ma ya ake sallan ba kuma da masallaci in wani alhaji ne ya gina in isha ne ya tafi kasuwan kawai bakwai sakwai ba su ya dawo sosai ba kuwa kuma an yi masallacin da liman fa eh, aka yi sallah allajin ya zo ya ce liman an gama sallah ya ce ya ce waye kai kamar kai ce alhaji kai ne ya gina ma gida ya ce ya ce to tashi ka ta kawai sai tashi ya ce allahu akbar idan ana kiran sallah Allah akbar Allah akbar haka ba za ka ji ba wani kuma Allahu akbaru ka ba wani kuma kadi mace sallati kadi mace sallati fi sabilillah hayya la ko ba kamar ake yi duk wannan daidai ne to mu sai aka ce yanzu haka ran litinin na an bude makarantar koyar ƙara training ɗin limamai da ladanai da Alkali. jama'a ba ta gyara ibadan mutane ba ta gyara musu sallar su to ka matsa mun sosai gaskiya eh ya kamata zai tunda na ce dama wannan ta ɗaya ce to in Allah ya an samu munasaba jama'a akwai ta biyu kuma akwai ta uku eh, a ƙarshen ƙarshe in Allah ya da kun ga azumi ya kusa ko za a tura malamai masu tafsiri cikin wajen najeriya da wajen najeriya to da tafsiri ma an ce kar a kuskure bidi'a ne waye ba a mana yanzu ya so ya ba sa turawa yanzu kowa ya da alheri ne ya dawo ko da wannan agaji ya zo zai ba wajen ba ai malami yana tafsiri a ta masifa girman kai menene yanzu a bayan waye ba dan agajin akwai jama'a akwai inda ya kai maka tsaro wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min adhabin ali amma liman yana kuduba dan agaji na tsaye bai sallah ba ba sa sallah wai suna gadi wani katti ya kai makka to ai kun ga abin da ya faru ran juma'a fa liman a kaba yana kuduba sai ga wani kato baki ya taho a guje lallabo da wukarsa har wallahi kaɗan ya hana in kaga bidiyon ya kai kan liman wani askar ya danna wuyan sai ya kasa da shi aka tafi da shi to kaji a baladul amin aina an ta min baladul amin kuma kaga abin da ya faru a sallar laihan bana a Senegal sai da limamin idi yace Allahu akbar sai ga wani kato da wuka yi kansa liman ya ta haka wani ya fito a sahu ya cakwame wannan to yanzu ina ne ba a yi nasiha matasa yara wallahi tallahi jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna alheri ne kuma tana koyar da alheri idan wani ya maka fatawa baka gane ba wa yas'al ulama tambayi malami karka yadda ku ta tafiya sai an je wajen da ba za a iya warware maka matsalan ba ka riga ka yi nisa da haka wasu aka juya aka tsince su a boko haram da haka wasu aka juya aka tsince su a kaza in tarbiyya kake nema wallahi masu analysis sai da suka ce da aka yi rigima boko haram waɗanda aka samu membobin su kaɗan su ne izala me yasa duk wanda in ya tafi zai waiwaya wani malaminsa ya masa wa'azi ya dora shi akan hanya kafin ya bata za a sha wahala ba wai ba a samu batattun ba amma duk wanda ba zai yi wannan ba to matsala ta faru da haka wannan wani sashin alheri muka ji insha Allahu ta'ala wata rana za mu ji wani sashin bi kadari hadha kifaya wa sallallahu wa baraka ala hadha an-nabiyil karim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh